Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Dr. Khalil, kashi na bakwai, wanda Khalisat Haidar ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandali namu na YouTube, wato Dariya Zalla TV. Ni ne naku Abdullahi Muhammad Sani wato Abba Effects, nake fatan ci gaba da kasancewa da ku har zuwa ƙarshen labarinmu na yau. idan ba ku manta ba a baya mun tsaya ne inda ashina take ba mina labarin shigowar ta gidan a inda a ƙarshe suka yanke shawarar za ta ba ta kuɗi ta siyo mata waya mina ta ce amma dai tsaya ba ki ba shi kanki ba ko ashina ta ce sai ka ce ina hauka tab ɗin mina ta ce to alhamdulillah amma dai me to naki na kishi da kika ji ce zai auri zinat har da wani ɗaukan lambar babanta ashina ta ce kishi kuma ai so nake in gaya ma baban nata shine ya ɗauke musu iya don su hukunta shi mina ta fashe da dariya ta ce kuma fa haka ne to yanzu kin kin kirawo din ashina ta ce ina na ga wayar kiran ai ba ni da waya ki ara min naki yanzu in kira mina ta zaro ido ta ce baki san za a iya ganowa ba kuma gashi zinat din ta san nan ba na ashina ta ce to to ina da dubu takwas in baki ki siyo min waya karama sai a sa min sim ai kuɗin zai isa ko mina ta ce to mu tafi mu tare mana Ashina ta zaro ido ta ce, ai ya gaya masu gadi kar su banni in fita ko ina ne. Da ana bari na in fita ai da tuni na gudu na ƙara gaba. Mina ta fashe da dariya Ashina ta ce, bari ɗauko kuɗin. Mina ta ce, to amma bayan zai dawo ba dai ko? Kar ya zo ya same ni na shiga uku. Ashina ta yi dariya ta ce, ai sai dare yake dawowa ganta lalle kawai. A nan ne muka tsaya yanzu insha Allahu za mu ci gaba. Ashina ta sauko rike da dubu takwas ɗin da ya rage cikin kuɗin da aka bata ta miƙa ma Mina. Mina na ƙirga sannan ta zuge jaka ta zuba su a ciki ta kulle Tana kallon abincin gaban Ashina ta ce, To ina kika samo tuwon nan Ashina ta ɗan taba baki ta ce, Wai fa kansa ya siyo wa zai ci. To da ya gani da baki sai kunya ta kama shi kamar zai nutse, shi ne fa ya ajiye mun kin san dai ba sata kaɗai ba ne abin kunya, dariya kawai mina ke yi ita kan komai na ashina dariya yake bata ga ta dai yarinya amma in ta zaro maka magana sai ka ce babba ashina na kallanta da mamaki ta ce ai gaskiya ne ko ruwan fada zan sha a gidan nan babu sai dai in je in sha na famfo ko mai aikin gidanmu ma ruwan roba yake sha amma ni ina ina kulla a nan Mina ta yi dariyarta mai isarta ta ce, to shi wane ruwa yake sha tun da babu ruwa a gidan? Ashina ta yi murmushi ta miƙe ta ce, ina zuwa in nuna miki. Sama ta nufa ta buɗe falonsa ta shiga sannan ta nufi firij ɗinsa. A rufe ta da firij ɗin ta ci da ɗan yatsa a zuciyarta ta ce, ai sai na nema wallahi, babu rabon za babu rabon za ta wahala ta hango ki, ki a kan firji ɗin ta buɗe da sauri tana kallon ciki Kwalaban da aka ajiye ne ba su bibiyar ba biyu iri ɗaya uku iri ɗaya su ta yi gaba ɗaya ta nufi gummina ta dire su a gabanta ta nemi waje ta zauna ta ce kin gansu nan da mamaki mina ke kallon kwalaban. ta ɗaga tana kallon ashina ta ce wannan aigiya ce fatima ashina ta taɓe baki ta ce to shi ne ruwansa a gidan nan in ya kafa kai ya baya ajiyewa sai ya kwankwaɗe gaba ɗaya mina da kanta ya mugun ɗaurewa ta ce dama khalil yana shan abun nan kenan ashina ta ce gashi nan kwakin gani suna can da yawa a cikin firij ɗinsu kala-kala mina ta ce haba shi yasa ko da yaushe zan ji firij ɗinsu a rufe yake idan na je gidansu ashina ta ce to yanzu ma an gaya miki a buɗen na samu da kyar na samo mukullin mina ta ce to dole ko da yaushe za ka gan shi cikin rashin fara'a kin san allah tunda nake kallon arziki bai taɓa haɗa mu da shi ba ashina ta ce ga tuwo ki ci bari in je in yi sallah ko sallah a zahar ma ban yi ba mina ta ce to je yake dawo in baki wata shawara ashina ta ce to sannan ta nufi sama don yin awwala ta yi sallah kalin na zaune a ofis bayan ya fito daga tiyata ya jinkina da kansa jikin ofis ɗin jikin caya ɗin ofis ɗin idonsa a lumshe kamar mai bacci aka buɗe ofis ɗin shi ya buɗe ido da sauri don ganin wanda zai shigo amisha ce ta shigo ofis ɗin da sallamarta ya mayar da kansa ya lumshe idonsa da ɗan yatsa nesa da shi ya ce ta ce ka gaji ko ya buɗe ido yana kallonta ya ce eh bacci ma nake ji ta ce to abinci fa ina tuwon da na kawo maka ɗazu ta faɗa haka tana dudduba abinci a ofis ɗin da kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce sori na bayar da shi shiru ta tana kallon shi ya miƙe zaune da kyau ya ce kin yi fushi ne girgiza masa kai ta yi da sauri ya yi murmushi ya ce amma ai na ci kaɗan vegetable ɗin ne ya yi daɗi kin yi ƙoƙari sosai kin iya girki murmushi ta yi ɗan da ya ƙara fito da ainihin kyawunta a hankali ta ce thank you ya gida mata kai yana murmushi sannan ya ce gida za ki yanzu ne ta gyaɗa masa kai alamar e ya miƙe ya ɗauki makullin motar shi ya ce mu je gidana ki min girki sai in kai ki gida shiru ta tana kallon shi ya ce ko ba za ki ba ne hankali ta ce matar kafa ya galla mata a rara ya ce waye haka kasa cewa komai ta sai kallonsa take ya yi tsaki ya kwashi wayoyinsa yana kallon agogo da ya ga karfe biyar saura ya ce mu je in zaki ba mu su tabi bayansa suka fita ya kulle ofis din nashi sai da ta fara zuwa ofis din daɗinta ta ɗauki handbag ɗinta sannan ta sauko ta yi wa sauran nas ɗin da ke sallama ta nufi gun motar kale don yana ciki yana jiranta. Ashina da Mina na zaune har lokacin a falo. Ashina tana ba tana ba Mina duk duk Mina tana ba Ashina duk shawaran da ya kamata ya bata Babu irin abin da Mina bata kintsa mata ba. Gate suka ji an buɗe Mina ta miƙe tsaye da sauri ta ce waye haka zai shigo. Ashina ta zaro ido tana kallon agogo. Jin karar motar Khalil yasa ta kalli kwalbar wine ɗin da ta ɗauko ta zube a gabanta har lokacin bata mayar ba. Miƙewa ta yi tsorace ta ce wayo na shiga uku shine ya dawo. Me ya dawo da shi yanzu? Mina ta zaro ido ma a tsorace ta ce kin shiga uku ko na shiga uku. Kwashe kwalaban Ashina ta yi ta nufi kicin da su da gudu jikinta na rawa. Sai kuma ta fito da su duk a ruɗe sai cewa take na shiga uku ina zan kai su zai iya shiga kicin ya gansu kicin ta kuma koma da sauri ta ɓoye su a cikin sto ko da ta fito ba ta gami na ba a falon za ta bar falon ita ma aka buɗe ƙofa ta juya da sauri tana kallon shi nan da nan ta haɗe rai ya kwaso takalman da ya gani a bakin ƙofa da mamaki yana kallon ashina ya ce takalman waye wannan shi ashina ta tai tana kallon amisha da ke bayan khalil ta ki shigowa ya daka mata tsawa ya ce ba kya ji na ne na ce takalman waye waɗannan ashina ta ce wace ce wannan a bayanka bude baki yayi da mamaki yana kallon ta ce, ina miki tambaya kina min tambaya Ɗauke kanta ta fuskar ta a daure ta ki cewa komai ya kuma daka mata tsawa ce, na ce takalman waye wannan ta juya tana kallon shi ta ce, sai ka fara gaya min wace ce waccan a bayanka ta ƙarashe maganar tana hararar shi ihu ta fasa ganin yayu kanta da nufin ta nufi bayan kujera da sauri tana cewa wayo wallahi zan gaya maka ka tsaya ganin kama ta yake sanyi ya sa ta ce don allah ka yi haƙuri nawa ne ina son fita in siyo abu ne sai mai gadi ya hana ni sai na manta ban shigo da shi ba tsayawa kallon ta yayye kwafa ya ce bace min a falo Harara Amisha ta yi sannan ta haura sama bayan bayan kofarta ta tadda Mina ta laɓe. Ta fada kan gada ta dinga kyalkyala dariya. Mina ta fito da sauri ta mata alamar ta yi shiru. Ashina ta ce ai ba shigowa zai yi ba. A hankali Mina ta ce to ya za na bar gidan nan yau. Gashi na ce momi ba dadewa zan yi ba. Ashina ta ce zai shiga ɗakinsa sai ki fita da gudu mu yi hira mu dan Allah. Mina ta galla mata rara ta ce da wani bakin zan yi hira kin san yadda cikina yake ƙara kuwa yanzu ba mutunci ne ga mijin nan naki ba sai ya iya wurgar da ni waje ashina ta yi dariya ta ce to sai ki yi ta tsayuwa na ce miki baya shigo min ɗaki sai in na yi laifi ɗakinsa suka, suka ji ya buɗe mina ta koma ta koma bayan kofa da sauri har tana bugewa ashina ta toshe bakinta kar ta tona musu asiri da dariya fitowa mina ta yi ta ce to ya shiga ɗakin ta ina zan bi ashina ta mike ta ce ina zuwa sannan ta fice ba a jima ba ta dawo rike da takalmar mina ta ce oya zo ki gudu yarinyar da ya kawo ma tana kicin amma yaushe za ki kuma dawowa don Allah Mina ta ce gaskiya ba yanzu ba Ashina ta rairaice ta ce haba don Allah to waya ta fa gashi fakin kin san abin da yasa nake nake son siyan wayar mina ta ce to zan yi kokari gobe in na siya in kawo miki amma fa ba zan daɗe ba asha ta ce yau dan allah kai ki manta ki siyo min maganin ciwon ciki in za ki zo wallahi tsoro nake ji idan period ɗina ya kuma zuwa kuma wahala nake sha sosai yanzu ma ya fara damuna mina ta ce to allah ya sa kar in manta ashina ta rikuwaninta ta ce a'a dan allah kai ki manta ki siyo min ina jin jiki ina jin jiki ne sosai mina ta ce to naji amma kuma ba ga ki da likita a gida ba ashina ta buɗe baki ta ce au likita ne ki ce wallahi mina ta yi dariya ta ce oh da ba ki sani ba wallahi likita ne kuma babba ma ashina ta taɓe baki ta ce oho ni ina na sani mina ta saka takalminta ta ce kin ga sai na zo hankali ta buɗe kofar shiga ta sauka daga stage da sauri ta da gudu-gudu sauri-sauri kamar munafuka ta fice daga gidan gaba ɗaya ashina da ke leƙenta ta wando sai dariya take ta har da kyakkyatawa. tana rike ciki bude kofar da ta ji an yi ta sa ya juya da sauri ta ga ne da mamaki ya ce ke kina da hankali kowa wa kike ma dariya a windo ashina ta kuma kwashewa da dariya har da durkushewa inda take tana rike ciki tana kallon shi dariyar shi ma ta bashi ya kau da kanshi ya murmushi ya juya ya fice daga ɗakin sai da ya sauka ƙasa sannan shi ma ya shiga dariya an yi yarinyar nan ita kaɗai take kuwa ba ta da aljanu sai da ya yi wa kansa tambayar da ya yi wa kansa kenan bayan ya shigo falo har amisha ta gama kirkin da khalil ya sa ta ashina bata fito ba ta san kila addu'ar allah ce ya amsa don tun da ta shigo kicin din take addu'ar allah ya sa kar ashina ta sauko don ita haka kawai take tsoronta kan dainin ɗin ta jera masa abinci ta ƙara so falon tana kallon shi ta ce na gama ya miƙe zaune yana kallon ta ya ce thank you dear kawo nan mu ci ta girgiza kai ta ce ni na ƙoshi gida zan tafi ya rare ta ya ce ai kya bari in ci abinci ko murmushi ta ta gyada masa kai ya ce to kawo min abincin nan falo jiyawa ta ta je ta ɗauko abincin ta shigo falon ta ajiye masa gaban shi binta kawai yake yi da kallo sosai take birge shi kujera ta zauna ta ce bari in jira ka a nan ya gyaɗa mata kai sannan ya shiga zuba shinkafar gaban shi a plate shi da saura ya miƙe yana kallon amishi ya ce tashi in kai ki gida dare na yi ta miƙe tana gyaran mayafin kanta shi kuma ya nufi sama ɗakin ashi ne ya buɗe a hankali ya same ta kwance ta yi daidai tana bacci no wanda ya yi mamaki rashin sakkowarta har zai rufo mata kofa sai kuma ya fasa yana kallon ta ya ce ya ce mata ke a firgice ta farka ta miƙe zaune da sauri tana kallon shi ya galla mata rara ya ce haka aka koya miki a gidanku ki dinga yin bacci da yamma hamma ta yi tana rarar shi sannan ta miƙe tsaye ta yi miƙa ta nufi bathroom abinta ta bar shi a nan tsaye binta ya da kallo har ta shiga bayan nan nan ya kulle mata kofar ɗakin ya sauka ƙasa bakin mota ya tadda misha tana jiran shi ya buɗe motar suka shiga suka bar gidan bakwai saura ya ajiye ta a kofar gidansu ya ce za su yi waya an jima ta yi murmushinta mai kyau ta ɗaga masa hannu sannan ta nufi get ɗinsu binta ya da kallo har ta shiga sannan ya sauke ajiyar zuciya ya ribas ya bar anguwar ya kama hanyar gidansa a masallacin da ke kofar gidansu ya salla sannan ya shiga gida sama ya nufa gidan babu kowa a falo ya shiga ɗakin umminsa ya same ta a zaune da dirguma sai da ya jira ta gama addu'o'inta sannan ya sauka ƙasa ya gaida ta ta amsa tana murmushi ta ce sai yau ina fatima ya murmushi ya ce tana gida ummi rikayyafa ummi ta ce ina jin tana ta. daga ina kake haka ya ce daga su amisha ummi ta ce amisha kuma lafiya dai ko ya ce lafiya lau ummi ajiye ta ne ummi bata ce komai ba can dai ta ce to ina fatima ya ce tana gida to ya baka taho da ita ba ka barta ita kaɗai a cikin gida da magarufan nan shiru ya bai ce komai ba can ya ce abba na nan ummi ta ce ina ga ya dawo daga masallaci yanzu ka duba ɗakin shi miƙewa kalil ya ce ina zuwa mum sannan ya fita zuwa ɗakin abban shi abba na canja channel falonsa da remote a hannun kalil ya shigo wuri ya nema ya zauna can ƙasan kafet sannan ya gaida dad ɗin nashi ya amsa yana cewa kayi wuyar gani son Khalil ya yi murmushi sannan ya ce wallahi kam abba aiki ne ya rike ni abba ya ce to Allah ya taimaka ya iyalinka Khalil ya ce alhamdulillah abba hira sosai suka yi dad ɗinsa daga bisani ya ce abba dama wata magana ne na zo maka da ita Allah ya sa za ka ban goyon baya abba ya tattara hankalin shi gaba ɗaya kan shi ya ce to ina jin ka son wace maganar ka zo da ita Khalil ya dan shafa kansa ba tare da ya kalli abban nasa ba ya ce, Dama wata magana ba wata magana ba ce abba aure nake son na ƙara yi. Yana faɗin haka ya ɗago kansa don ga action ɗin dad ɗin shi. Kallonsa kawai abban nasa yake yi, Khalil ya sunkuyar da kansa, abba ya numfasa ya ce aure kuma. Khalil ya ɗago kansa a hankali ya ce, Insha Allah abba. Abba ya ce lafiya dai ko? Khalil ya yi murmushi ya ce lafiya lau abba. Abba ya yi murmushi ya ce to Allah ya bada sa'a, amma ina ka samo matar. Khalil ya kuma sun kuyar da kanshi ya ce, ya ce amin abba Khadija ce, abba ya ce wace Khadija, Khalil zai yi magana abba ya ce au ko dai ‘yar wajen Alhaji Muktar Khalil ba tare da ya ɗago kai ba ya ce ita abba, abba ya murmushi ya ce a ai hakan da kyau masha Allah. Allah ya tabbatar da alkhairi amma matarka ta amince dai ko Khalil ya ce eh ta sani abba abba ya ce to yayi kyau Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi Khalil ya murmushi ya ce amin abba but please abba kai za ka ma ummi magana don ban san yadda za ta ɗauki zancen ba abba ya ce san ba ta da ikon hana ka aure dan ko uku ka ce kana so yanzu in dai haka za ka yi adalci aura maka za a yi khalil bai ce komai ba ya murmushi kawai bai bar falon abbansa ba sai kusan karfe tara don tare ma suka fita masallaci don yin sallar isha suka dawo suka ji gaba da hirarsu ummi ce ta shigo falon tana kallon khalil ta ce kai ka san za ka jima haka don me ba za ka bar 'yan mutane ita ɗaya a gida a daren nan hakan ai ba adalci ba ne khalil ya ce yanzu zan tafi ummi ni ban ma san lokaci ya wuce haka ba tana rararsa ta ce ina kwa za ka sani juyawa ta ta fice daga ɗakin abba ya murmushi yana girgiza kai khalil ya miƙe shi ma ya yi murmushin ya ce abba bari in je sai safe abba ya ce to allah ya tashe mu lafiya ɗakin mom ɗinsa ya shiga ya ce ummi na tafi sai da safe ta ce to allah ya tashe mu lafiya murmushi ya juya ya fita ya rufe mata ta. Ɗakin Rukayya ya bude ya same ta kwance tana danna waya ta miƙe zaune da sauri ta ce la yaushe ka zo yaya. ta ya ce me yasa baki baki zuwa gidana ta ɗan duro baki ta ce ai yaya matar nan ta kace ba ta da mutunci shi yasa ba na son zuwa. Ya ce gidanta ne konawa ta ce to ya haƙuri yaya zan zo kila ranar sanda ya ce to Allah ya kai mu sannan ta yi masa sai da safe ya rufo mata kuwa ya sauka ƙasa ƙarfe goma saura khalil ya isa gida yana shigowa falo ya kashe wutan sannan ya nufi sama har zai buɗe ɗakinsa ya shiga sai kuma ya nufi ƙofar ne ya buɗe zaune ya same ta ƙasan ɗakin ta haɗe kai da gwiwa ta ɗago da sauri tana kallon ƙofar hawayen da ke makala a idanta ne ya sako a hankali bisa kuncinta ta mayar da kanta bisa gwiwarta tsayawa yana kallonta can da ya so cikin ɗakin har lokacin yana kallonta ya durkusa banta babu yabo ba fallasa ya ce kina da matsala ne ɗago kanta ta da sauri can ta miƙe tana huci ta shiga yi masa wani matsiyacin kallo ta ce ikon allah hala dai mai me ya gami na da kai da har zaka wani shigo min ɗaki kana neman sanin matsalata kallonta ya tsaya yi can ya yi huci mai zafi ya kai mata wani hawan mari ta gama ga koba ba ya kuma kai mata wani sannan ya tura ta da ƙarfi ta faɗi ta buga kai a gado ya juya ya fice daga ɗakin kuka ta dinga rusawa tana riƙe da kanta tana masa allah ya isa ta mai isar ta sannan ta miƙe a hankali ta hau kan gadonta tana sauke ajiyar zuciya ranar kwata-kwata bata rantsa ba ga ciwon kai da ya addabe ta tun ɗazuga kuma ciwon kan da khalil ya ɗaura mata da safe tana kwance ta ji fitar motar shi ta mike zaune da sauri tana tunanin inda za ta samu kuɗi ta ba mai gadi ya je kemis ya siyo mata maganinta don ta san in ba maganin nan ta shiga uku mikewa ta yi da kyar ta fita daga ɗakin ta nufi ɗakin kalil a kulle ta ji ɗakin ta ja dogon tsaki wato kila jiya ya gane ta shiga masa ɗaki kenan komawa ɗakinta ta yi ta faɗa kan gado ta shiga rusa kukan takaici jin maganar mahaifinta da bata yi ba tun farko Da ya san tana jin maganarsa, babu abin da zai sa ya yi mata irin wannan auren masifar, ta ci kukan sosai da ƙarshe bacci da da ba ta yi ba jiya ya zo ya ɗauke ta ko da ta farka da rana ko kaɗan jinta ta ta wani iri sai ta ji kamar zazzaɓi ne yake neman rufe ta ta dai samu da kyar ta shiga bayi ta yi awwala ta fito ta yi sallah nan ta koma ta kwanta wajejen karfe hudu ta farka ta dalilin wani azababban ciwon mara ko ba a gaya mata ba ta san firiyar ɗinta ne ya zo mata ta sauko daga kan gadon da kyar ta zauna a ƙasa jin zuciyarta na tashi kamar za ta yi amai kasa daurewa ta yi ta fashe da kuka sosai tana yarfa ni gashi mina bata zo ba yanzu da gidansu take tunanin an tanadar mata magungunanta tunda an san irin azabar da take sha ko fad ɗin ma ba ta da shi to wa za ta gaya ma tunanin hakan ya sa ta kuka sosai ta dinga mutsu-mutsu a ɗaki ita kaɗai kamar mai naƙuda har aka yi isha tana nan a zaune ta ci kukanta har ta gode wa Allah karfe tara da kusan rabi kalil ya shigo gidan ya kashe wutar falonsa kamar yadda ya saba ya nufi sama zai shiga ɗakinsa shashikar kukanta ya ji ya juya yana kallon ƙofar ɗakinta ya daɗe a tsaye inda yake daga bisani ya nufi ɗakin ya tura ƙofa da sauri ta ɗago tana kallon ƙofar har lokacin tana zaune inda take sosai ta ya kumbura leɓanta sun yi ja saboda kukan da ta ci kau da kanta ta ya ƙaraso cikin ɗakin ya durƙusa gabanta yana kallon ta ya ce idan kika min maganar banza zan baki mamaki me matsalar ki babu yabo babu balasa." ya yi tambayar ta yi shiru ta ki cewa komai fuskar ta ɗaure. tsawon da ya tsorata ta ya daka mata ya ce ba magana nake miki ba ta fashe da wani sabon kukan tana komawa baya daga zaunen da take ta ce ni ka rabu da ni babu ruwanka binciko ta yi ta fasa iwa tsorace ta ce yau ka yi hakuri wallahi ciki na ne ke min ciwo cikin kuka ta shi magana ƙasan tayal ɗin ɗakin ta ga yana kallo ta sunkuyar da kanta da sauri ita ma don ganin abin da yake gani jini ne daidai a inda ta bari juya masa baya ta yi da sauri ta kuma saka kuka kallanta kawai khalil ya tsaya yi ta shiga ƙoƙarin miƙewa tsaya amma kunya ya sa ta kasa komawa ta yi ta zauna ta shiga rusa wani sabon kukan ya miƙe ya zagayo gabanta yana mata wani irin kallo ya ce wa kika gaya ma cikinki yana ciwo kau da kanta ta yi bata ce komai ba har lokacin tana kuka ya haɗe kai ya ce oh dan cikinki na ciwo shine zaki dinga ɓata wa mutane waje da ƙazantarki ko kina hauka ne cikin kuka ta ce to ni na san inda zan samu abin da zan sa ya galla mata a rara ya ce baki gansu cikin kayan akwatin ki ba ita ma ta galla masa a rara ta ce to na taɓa buɗewa ne murmushi ya yi nufi gon akwatunan lefenta ya shiga bubbuɗe su ta juya tana, kallonsa don tun da ta shigo gidan bata taba bude ko da akwati ɗaya ba a cikin akwatunan shidan da aka yi mata tana kallo ya ci ciro da ɗaya a cikin akwatin da aka zuba kayan shafe-shafe da kayan make-up yana rufe jakar ta ɗauke kanta da sauri ya jefa mata kan gado ya juya zai fita da sauri ba tare da ta shirya ba ta ce to ciki na ciwo yake min kuma babu maganin da zan sha ta ƙarashe maganar cikin kuka tana ya rufe hannu jiyowa yana kallonta sai kuma ya tsaki ya fice daga ɗakin kuka ta kuma fashewa da shi sosai ta miƙe da ƙyar ta nufi bajirin mof da ɗauko da ruwa za ta gyara ɗakin ta amma ta kasa don wani azaban ciwo da marar ta ke mata ta durkushe a wajen ta dinga rusa kuka kamar an aiko ta ta kusa minti goma tana tana abu ɗaya kalil ya buɗe ƙofar ɗakin ya shigo tsawa ya daka mata ya ce bai kina da hankali kuwa ba za ki tashi ki gyara jikinki ba ko cikin kuka ta ce ni ba zan iya ba cikina ne yake min ciwo ƙarasowa gadon ta ya dauki fat din ya ajiye mata ya sa kusa da ita ya mika mata ya ce tashi ki bace min anan nan miƙewa za ta yi amma ta kasa hakan ya sa ya ɗago ta ya mika mata sannan ta nufi bathroom ɗinta tana ci gaba da kukanta ko kafin ta fito har ya gyara gun da ta bata yana zaune a gefen gadonta yana haɗa allura kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kanta ta yi kwanciyarta a kan gadon ba tare da ta juya masa baya yana gama abin da yake yana iya juya yana kallonta ya ce kin ci abinci fuskarsa a ɗaure ya yi mata tambayar ba tare da ta juyo ba ta girgiza masa kai miƙewa ya fita daga ɗakin sai gashi ya dawo da ruwan zafi cikin kof ya zauna inda yake da ya shiga buɗe kayan ti ɗin da ya jera akan bedside ɗin durowa ɗin nata ya gama haɗa son sannan ya buɗe siga zai zuba ya ji babu komai ciki juyawa da sauri yana kallonta don ya san bai ci bai ci a ce sigan ya ƙare ba ya ce ina sigan da ke cikin kwalin nan ta juya ita ma tana kallon shi ta ce ya ƙare mana siga ma da ba zaki ya ce ya yi kyau shine za ki ce min cikinki yana yin ciwo ko kin cewa komai ta ya ce roƙonki zan yi kenan ki tashi ki sha tin miƙewa ta yi fuskar ta a ɗaure ta ƙaraso gabansa ta durƙusa ta ɗauki tin ta shiga sha a hankali kallon ta kawai yake ta cire bakinta a kof ɗin ta ɗago tana kallon shi ya ɗauke kanshi da sauri ta ajiye ta ce ni na ƙoshi harara ya galla mata ya ce shanye shi ita ma ta harare shi sannan ta ci gaba da shan tin ajiye kofin ta ta miƙe za ta bar wajen faɗo kansa ta ta samu kasa da sauri ya miƙe ya ɗauki alluran da ya gama haɗawa yana kallonta zaro ido ta ta ce wani za ka ma allura tsayawa yana kallonta can ya juya ya fice daga ɗaki? miƙewa ta ta koma kan gada ta kwanciyarta tare da jan tsaki ta ce haka kawai sai in buɗe maka zani kamar allura ai ba 'yar iska ba ce ni allah ya sawaƙe min kamar za ta yi kuka ta ƙara shi magana jin wani sabon ciwon ya taso mata to yau ya za ta yi kwanan da ciwon maran nan har ɗaya saura ashina ba ta gabaci ba babu abin da take yi sai juye-juye da aikin kuka kan gadonta don ciwon ya ishe ta gani ta yi babu sarki sai allah ta miƙe da ƙyar tana kuka ta fice daga ɗakin ta nufi ɗakin shi yana danna laptop lokaci ɗaya yana waya ta shigo ɗakin ta zube masa a nan bakin kofa ta dinga rusa masa kuka tana cewa wayyo cikinta ajiye wayar hannunsa ya yana dariya yana kallonta ta juya masa baya da sauri ta ki kallon shi sai kuka take mikewa ya ƙara karasa inda take ya durkusa yana kallon ta ce. kina sa allura yanzu yin cewa komai ta ganin ya mike zai bar wajen Ya sa ta yi saurin cewa eh tana share hawayen fuskarta allura ya ɗauko yana kallonta ta miƙe a hankali ta nufi kan gadon shi ta yi rubda ciki tsayawa yana kallonta can ya kara ya durkusa kusa da ita ya shiga buɗe zanin da ke ɗaurin da sauri ta juyo cikin kuka ta ce to kai min a cinya mana police murmushi ya ce ok ta miƙe zaune ta buɗe cinyarta tana yana kallonta yana gama mata ta rufe da sauri tana hararar shi za ta yi magana ta gaya kuma buɗewa ya ɗauko cottonwood ya shiga goga mata a hankali sai kallonsa take kamar za ta yi kuka har wani rawa jikinta yake don tsoro tana gani ya ɗauko allura ta fasa ihu ta faɗa kan shi ta cewa yau don allah kar ka sake min ta zafi filis ba karamin wahala ta ba shi fa kafin ya mata allura. ta dinga rusa masa kuka tana kwance a kan gadon shi ya tsaki ya fice daga ɗakin bayan minti kusan takwas da fitan Khalil wayarsa ya shiga ringin ashana ta ke kwance ta dan samu relief har bacci ya soma daukanta ta ta juya a hankali tana kallon wayar da ke gefenta jawo wayar ta tana kallon mai kiran ta ga an rubuta misha a jiki tsaki ta ta ajiye wayar ta juya nan da nan bacci ya kuma ɗauke ta karfe biyu saura khalil ya shigo ɗakin kallo ɗaya yi mata ya ɗauke kanshi ya kulle ɗakin sannan ya nufi inda wayarsa yake ya ɗauka ya ajiye a gaban miro sannan ya kashe wutar ɗakin ya kwanciyarsa can nesa da ita amma ya kasa bacci bayan minti talatin da kwanciyarsa ya ga sai ya juye juye take juyawa yana kallon ta can ya ɗauke kanshi jin ta miƙe zaune ya sa ya kuma juyawa yana kallon ta ƙoƙarin sauka ta shiga yi da kan gadon yana ya kunna fitila ya ce me ya faru banza ta yi masa ta miƙe ta nufi badurum ɗin da ke ɗakin ya yi tsaki ya kashe wutan ya juya lokacin da ta fito yana kallonta ta nufi kofa ko kallonta ko magana bai mata ba ta ji kofar a rufe da ki ta juya tana kallonsa kamar za ta yi kuka can dai ta ja dogon tsaki tana a rararsa kasan tayas ɗin ɗakin ta dawo ta kwanta shi dai bai ce mata komai ba sai rufe kansa da bargoma da ya yi ko da ya tashi da asuba a kan gadon ya ganta a kwanci ya miƙe ya shiga bathroom don yin awwala Karfe bakwai Khalil ya fito daga wanka yana goge jikinsa da karamin idan idansa ya sauka a kan ashina da ke kwance hankalinta kwance tana bacci. Tsayawa yana kallonta bai taba lura da irin haskenta ba sai yau sai dan fara sosai ashina kamar wata balarabiya. shi dai kawai sakin baki ya tsaya yana kallonta can ya ƙarasa ita kuma bata san ma me ake ba ta yi ɗaiɗai da ita sai bacci take can ya ƙarasa kusa da ita ya furta wahau a zuciyarsa ba tare da masu ya san yaya hakan ba ya duka daidai kusa da ita yana kallon kyakkyawan fuskarta da ɗan jan lips ɗinta hannu ya ɗaura a hankali a kan ƙirjinta yana shafawa wani irin shock ya ji ya miƙe da sauri kamar wanda ya tuna wani abu ya bar wajen bai kuma kallon inda take ba ko minti goma cikakke ba a yi ba ya gama shiryawa ya ɗauki makullin motar shi ya fice daga ɗakin kamar ana hankaɗa shi yana zaune a ofis wajejen sha biyu yana duba aikin gaban shi duk da ko kaɗan hankalinsa baya kansu najib ya shigo ofis ɗin shi daga kai yayi yana kallon shi najib ya cire gloves ɗin hannunsa ya jefar da shi sannan ya yi kwanciyarsa kan gadon da ake duba marasa lafiya a ofis ɗin ya ce ni hutu nake son ɗauka wallahi duk na gaji da aikin nan fa ya miƙe da sauri yana kallon Kalil ya ce yauwa ka je kiran mom ɗin ta ka je kiran mom ɗin ta ka hope dai ba ta yadda ba ko don ban san abin da zai raba raba kada a misha khalil ya ajiye fim ɗin hannunsa ya sauke ajiyar zuciya ya ce sai an jima da daddare zan tafi najib ya ce ko dai shine ko dai shine abin da yake damun ka tun safe ba ma dole ta amince ba tunda abba ya amince khalil ya ce noni ba ma shine abin da yake damuna ba ka gane ko najib sai kuma ya shiru ya kiya gaya mai ko da yake ma ba zan gaya ma ba don kafiya rainin hankali najib ya ce haba dai ani ba na rainin hankali serious issue ne ina jin ka khalil ya dan shafa sajensa ya ce wannan yarinyar da ke gidana ne sai kuma ya shiru najib ya ce me ya faru da ita Khalil ya ce, Ni ma ban sani ba na kasa mata abin da na yi niyya tun farko. Na aure ta ne kawai saboda saboda bata ta. Saboda rashin mutuncin da ta yi mun shi yasa na ajiye ta a gidan na saboda ba ta da kunya ko kaɗan ga ta yarinya 'yar ƙarama. Ka gane abin da nake nufi mana, Najib ya fashe da dariya sosai, Khalil ya haɗe rai yana kallon shi, sai da ya yi mai isarsa sannan ya ce, ka gani ai garin neman ƙiba ka kwaso ma kan karama. ai ni tuntuni na kula da haka ka fara son ta kenan tunda har ka kasa mata abin da ya sa ka auro ta kuma ka ce ba raga maka ma take yi a gidan naka ba kai ba hutawa kake yi da ita ba kai ba aikin komai take maka ba a gida ka ce ba ta respectin ɗinka kaga kenan wahala ma ka auro wa kanka najib ya ce to ni yanzu ka gaya min ma wai da can me kai niyyar yi mata ma tukunna khalil ya miƙe yana masa wani irin kallo ya ce amma ko da ko gaskiya ka cuce ni in har ka buɗe baki ka ce ina son yarinyar nan ka san allah wallahi ni daidai da rana ɗaya ban taɓa jin son ta ko digo wata mace a zuciyata ba a duniyar nan mata masu kilas ma manya-manyan waɗanda suka, cika a kira su manyan mata waɗanda duniya ta san su duk ban ce ina son su ba sai wannan 'yar ƙaramar yarinyar yaushe ba aka haife ta shekarar ta sha bakwai fa da har za ka zo kana gaya min wannan abin ni kawai tausayi take bani ne tausayi take bani don har yau na ga alamar ba ta san meye rayuwar ba ma najib ya yi dariya ya ce to tun da ta fara baka tausayi sannan kai ka san ba son ta kake ba to me za ka ajiye ta a gidanka kawai ka sauwaƙe mata ta tafi mana in ana ramawa a lahira ka rama abin da ta yi maka a can tun da yanzu ka yafe har ka san ma me tausayi dariya sosai najib yake kalil kallonsa kawai yake yana wuce. hakan ya sa najib ya danne dariyarsa kalil ya koma ya zauna zuciyarsa na ta farfasa to uwa anan nan za mu tsaya sai kuma gobe in Allah ya yarda za